Na za ka? Ina ke zuwa da jaka? Haba Sa'ad, daga fitowanka daga aiki baka ci komai ba baka je danin table mai kawai sai dai kama hanya ka tafi ofis? Aikin san ruwa ba ya tsami banza. Kuma Hausa na cewa idan ka ji gudu da labari. Da haka tun kika ji zan fita akwai dalili.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 ba za ki dura min ba ko to ni dai zan ci da hannu na to ba zan ci ba to wai ni me yasa kake min haka ne dan Allah kwanan nan ba na gane maka wallahi tallahi me yasa kake min haka fi sabili me yasa me na maka wato kin fare min fada ko a'a kai hakuri kai hakuri kinga sabe ba zan ci ba ko gaskiya sai ka ci to sai ga yadda za a yi in ke da ni da ke in ga waye gaba da wani ba zan ci ba akan me za ka bani abincin da bana son sa eh? ni ban taba ganin taliya a haka ba ni tunda na taso ni abinci na lafiya lau ake mun ci nake ci ba zan ga abu a cikin an zuba masa ruwa ba kamar mun daure kai ba zan ci ba assalamu alaikum sa'ad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'ad hai Sani da zuwa kai na ne. Kawo. Ina Europe. Ranka ya daɗe ya ɗan fita amma dai yanzu zai dawo. To, ke kaɗai ce kina ofis nan? Ta yi kyau. An yi kiɗan kuwa? Eh, mun gama komai don mun yi voice ɗin yanzu kawai sound ɗin za mu gyara. Okay. Hello. Ah, thank you.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 saboda haka kawai ina ganin gwara da yadda za a yi kokari dai a samu mun dandayin samu na cewa kika san ni na bane kawai waye zai san cewa abincin alis eh, ali kika zo siya a gaskiya ni dai to ga magana guda daya idan ka yadda a siyo komai da komai tunda muna da kicin sai in shiga ciki sai in girka maka amma fa in ba damuwa to ba yakin ta mutane wai an ce da barawo ya gudu eh, idan dai har zaki iya ina ganin wannan ba matsala bane kuma wataƙila hakan zai fi mun kwanciyar hankali amma kuma abin tunani shi ne ke daga aikin da kika zo kuma aka musa ke sabon aikin gaskiya in dai akan bukatar ka ce farin cikin ka ni komai zan iya yin shi kar ka damu in dai kana da bukatar hakan zan yi maka ke ba matsala. Ah. Wa ya mutu ba mutuwa ba ce haka kawai sai an mun dole hmm.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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil kana son ka ƙara aurenka wace irin magana kike Fatima wace irin magana kike yi kai aurenka a'a ni bana so gaskiya gaskiya ni bana so gaskiya bana so haka kawai to shikenan tunda abin haka ne bari in dauko mayafi na mu je mu samu umma a warware magana a can a umma fa ta riga ta yanke kawai baki alƙalmi ya riga ya bushe har da rantsuwar ta ce wallahi idan ban auren nan ba sai ta tsine min abin har ya kai ga tsinuwa wai ni umma za ta wa? ta kalle ni ma wai sai an tsine min idan ban yi auren nan ba tsinuwa to ka san menene kawai kai aurenka haba fatima yanzu ke kin yadda in yi auren nan a to me a ciki da umma ta tsine maka gara kai aurenka yanzu fatima ke sai ki yadda kai aurenka na yadda Allah ya sa alkhairi a ciki Allah kuma ya sa ta shigo mana da alkhairi gaskiya Fatima ko zan yadda ba yanzu ba sai an kai ruwa rana sai an kinkime shi an kai shi rana amma ba yanzu zan yi auren nan ba ban yadda ba gaskiya ni ba zan yanzu ba to naji naji na zaman zama na <laughs> ni yanzu naji duk ta wuce mu tafi daki ka ci abinci ka sha ruwa ka huta idan kana suna san za ka dawo daidai. Ke abincin nan ma ba fa lalle in ci ba gaskiya. Allah sai ka ci. Ko cokali biyu ne. Haba Fatima yanzu ke ba za ki damu ba sai in yi aure. Haba Fatima. Mu je mana. In yi aure fa. Shikenan mu je. Mu je mu je Fatima mu je. Mu je ba komai. Mu je. Lali. Ah, inna. Kina shanya ne? Eh. Inna na je kicin na yi buruntu, na yi buruntu, na duba nan, na duba ce inna ban samu abinci ba. Shi ne na ce bari in zo in tambaye ki ko kin ajiye ma daki ne. Gali, ka san me kake faɗa kuwa? Anya ku gali kana da imani a cikin ranka. Yanzu nan ka ɗebo jiki ka taho gida in ka shiga kicin ka ɗebi abinci yanzu daga ina kake ba daga kasuwa kake ba da kasuwa nake ina dan Allah dan annabin ka je kasuwan nan kan me kake yi magana nake da kai na ban ce ba a yi min ba iyayen gidan namu ne sai a hankali suna dan mana amma wallahi kaɗan suke bani ba ma sai isa na ba wallahi tallahi ƙarya kake yi ba yanda za a yi yaro ya je kasuwa ya wuni a kasa masa alherin da zai ci abinci har ma ya taimaka wa tsoho yanzu kai dan Allah inda ka siyo dan wani abu ka shigo da shi a leda kace bari in taimaka wa wannan tawa ai zan ji daɗi ni ma a raina ko ku amma baka kawo ba ka zo kuma yanzu geme geme da kai ba ka ganin wai ka girma ne kam kai har yaushe za ka yi hankali ne ne ne dai ƙarya kake wallahi duk wata sabuwar waya in ta shigo ta yayi sai na gani a hannunka in ba ka samu ta za a yi ka rinka siyo irin wayannan wayoyin na zamani kana rikewa Inna, to inna. To bari ka jin gaya maka gali, wallahi duniyan nan ta fi ɗan bagaruwa jima. In za ka kula ka kula da duniya, wallahi ka gyara tun wuri. Wannan hanyar dai da kake so ka hau ba mai billewa ba ce. An an samu abin duniya, rabawa uku ake yi. Ɗaya a ci a ciki, ɗaya a boye saboda bukata ɗaya a taimaki yayi don a gama lafiya. Amma an ka yadda. Inna. dan Allah ki haƙuri na bata miki rai kuma insha Allahu inna zan gyara in Allah da dan hisanin nan inna zan dan dinga kawowa ina dan ragewa ina baki in ce ki ci gobe to haka ake yi ai to ko kai ba kaga in ce gali na Allah maka albarka sai ka ce amin inna kaga ni sai abin ya tafi normal ni dai inna yanzu dan Allah dan taimaka min da abincin nan ko yayi to ni dai ban dafa komai ba sai an jiba nan gaba zan dora ta bawa bata dora ba tukun zan dora nan gaba sai a koma abin da ka boye ka tattara ka cushe aljihu ka je ka boye sai ka je ka ci abin ka kafin girka na an jima din ina ai na baki ce ki ai ba faɗa muka yi ba ba mu faɗa ba ni da kai faɗa za mu yi nasiha ce dai ina gaya maka dan ka kula da duniya ka ce ban gaya ba ban dafa komai ba ni sai an jima zan dora wallahi inna a'a a'a a'a dan asabe ka tunani mai kyau amma wannan abin da ka shigo da shi gaskiya magana ta gaskiya shine za ka zare a cikin maganarka kawai ibrahim wani tun ina ganin matan nan tawa auren soyayya muka yi da ita kuma kaga lokacin da zan auri matan nan tawa ban gaya mata cewa zan ƙara aure ba mun yi akan daga ita babu ƙari babu daɗi da ita kaɗai kawai zan zauna ta ishe ni sai kuma wannan abin ya zo ya faru ka gani ni kuma ina ganin tunda tana ganin girman mahaifiyata idan na ɗauko mahaifiyata na saka na gaya mata cewa ita ce ta sa ni in yi to ni ina ganin kamar ibrahim babu wata matsala wannan ba wani abu bane ba ka fito mata a yadda kake kai namiji ne an baka damar da zaka auri mata ɗaya biyu uku huɗu in ka je ka gaya mata ba wani abu bane ba amma ka saka mahaifiyarka shine matsala abinda nake so ka gane kenan ibrahim kenan ibrahim mata sai da ƙarya sai da ƙarya ibrahim ni ina ga wannan babu wata matsala ba ibrahim duk da dai na gaya maka a baya ce ma na gai matan nan yadda na gaya ma auren soyayya muka yi to wannan ma dole ne ta sa ibrahim ba don hakan ba babu wani abu da zai sa matsala guda ɗaya ce duk lokacin da aka ce mace ta san wance kowa na ne ya sa aka ƙara mata kishiya to ba za ta taɓa yafe masa ko ta yafe mata ba kai ku ibrahim matsala ta da kai kenan duk lokacin da na zo maka da zance ibrahim sai ka nemi raina ya ɓaci ibrahim wai menene haka ne ne ka gani ibrahim dan allah dan annabi kawai ka kyale ni kawai ni ka banni ai abun nan kawai dakata dan asabe dakata dan asabe ni so ina zuwa ina zuwa dan asabe abin da nake so ka gane shine ita mahaifiyarka ba ta san hawa ba ba ta san sauka ba haka kawai za ka ɗauke ta ka sa ta a kan abin da ba shi kenan ba ni shawarar da nake baka kawai kenan Ibrahim ba komai kawai zancen da ni yana ganin kawai a bazzance ne Ibrahim kawai ya wuce kawai ba matsala kawai ya maganar ah, wannan mai gora kun gama ne ko ba ku gama ba a nan muna yi muna yi in an gama za ka ji shi kenan ba matsala mu je ni waɗan wani abu ne a dan nema abin da. Ba matsala. ke ci a gidan? wallahi. ya su mama ya kowa da kowa. Wallahi kowa lafiya. Ya jin daɗi. Lafiya ya kwana biyu. Lafiya Ya kike ya auren naki. Tun da na aure sai wuce ga damar zuwa gona. Ni na zo gidan amarya kuma na zo na dame ta. To ya me zan kawo miki ruwa ko shayi? A'a. Ba na buƙatan komai zaman ke ne azumi nake yi ai. Azumi. To, To Allah ya sa mu a To, <laughs> ke da kike amarya kuma me zai haɗa ki da azumi? Yawwa dama ina Allah Allah an ga kin zo gidan nan. Akwai shawaran da nake so in tambaye ki so nake ki bani shawara. Ina sauraron ki. Me mutum zai yi a rayuwar shi ya faranta ma mijin shi rai? Ya wuce ladabi da biyayya? Ladabi da biyayya ai ina yin shi. Bayan ladabi da biyayya me za ka yi ma namiji? kin san auren celebrity ba shi nan garin ba shi can garin yau a kira shi nan ofis kaza kaza kaza kin san celebrities ba zama suke yi ba kin gane amma so nake duk inda mijina zai tafi ya ringa tunani na ya marmarin dawowa gida da wuri shi sa nake so in irin faranta masa ne amma wai fa ina da problem da shi bane kin gane kawai ina so a celebrity in ga na faranta wa mijina rai to abin da ya ce ki shi zaki abin da ya ce ki bari za ki bari to ai wannan abu ne wanda kin daɗe da sanish shi tun a gida yanzu ta ɓangaren girki fa me maza suka fi so a rayuwarsu a dafa musu kin san kowane mutum da abin da yake so misali idan taliya ne zan dafa mijina taliya ki yi shi ruwa mana kawai to ai akwai wasu abokanan mijina da suka zo gidan nan kin gane sai na dafa taliyar ruwa ruwa amma da na zuba musu a plate ko ci ba su yi ba suka bar min abincin suka kama hanyar gaskiya abin ji da irin abun ya ya tsaya min a rai to ko dai asada suke miki amma wace taliya za a dafa ruwa ruwa su ce bai yi ba Jamila garfi ga ina miki wasu tambayoyi kamar karki sa a ranki ina da problem da mijina ko wani abu kin gane kawai ina so ne in yi duk abin da ya kamata a ce mace tana ma mijinta wanda zai faranta mata mishi rai in yi shi saboda a sa ni a jerin matan kirki. To, wannan shawaran dai da na baki shi za ki ci gaba da bi. To, Allah yadda zan yi shi. Don saboda kin san gaskiya ina son mijina, ina so in dinga faranta masa rai a koda yaushe. Yadda na san ki kike girki da sai ki ƙara dagewa insha Allah ku ci gaba da haƙuri Na zo na ga Juli tana ta girki. Ba za mu fara cin abinci ne a ofis ne. No. Eh, gaskiya haka ne dai ka ganta na girki amma ba wai permanently za a ci gaba da yin girki din ne. na zo ne ɗazun da yake baka nan na buƙatar abincin gaskiya na zo da yunwa so da na mata magana ta je ta sayo abinci sai ta ce tana ganin maimakon a ce an tafi siyan abincin gwar kawai irin ita ta girka to kaga da ta buƙaci hakan ba a hana ta ba da dai na yi tunanin bai kamata a ce tana matsayin ma'aikaciya ga abin da aka ɗauke ta ta yi ba ta yi waƙar ta dai ta yi abin da ya kamata na kula da ofis kuma na ɗora mata nauyin girki kaga ai kamar kuma an ƙara wani abu ne akan abin da shi aka ɗauke ta a kansa to amma dai tunda ita ta nema sai na ce to ba matsala kawai za ta iya yi din gashi tana ta kitimidli eh. na fita ne na je mun gama wannan aikin to ya zuwa sa za mu samu shi a memory na ɗauka za mu samu shi a memory ne to sai ce shi na asidi ne to maka san sidin namu ya kare ok ba mu da asidi yanzu ya kare to shine ne roshi na suka kasa in je in siyo dawo ok kamata a karo gaskiya su ba laifi insha Allah amma ranka dai na ga juri cikin damuwa sai na tambaye ta take ce min ai kai ta ga ka zo bayan da ka saba zuwa duk yanayinka ya canza kana cikin damuwa to shine ita ma abun ya dan taba ta eh ta yi kokari gaskiya irin <laughs> ta lura da yanayin da nake ciki ne irin na damuwa haka to shi sa sai take kokari ta gade ta kwantar mu da hankali a ah, gare to ban gane ba ko dai da ita za a to iro ko da ke ba zan ga laifinka ba gaskiya Idan ni kaina abin da ta yi din sai ya sa har na ji ta a raina sai na dan fara tunanin wani abu sai nake ganin kamar na yi asarar kuɗi na auren sa'adi asara kuma to ka auri mata amma a ce baka da kwanciyar hankali a gidanka ba zai maka daɗi ba abinci duk mata da bata girki ba ya ta yi asara me zai da ita kana abin nan duk dai malamai na ta faɗa cewa shari'a ba wai ta wajabta wa mata su yi wa mazajen su girki ba ne to amma ai wani ƙarin sinadari ne na ihsani ko ba haka ba tunda idan misali ba za a yi maka girki a gidanka ka ci ka ji daɗi ba ai dole ka ji ka kana da buƙatar ka tafi wani gurin kuma gurin yawon tafiya neman abinci a wani gurin ba nan muke ganin wasu ba ko ba haka ba eh, yanzu ba gashi ba ita tun kafin in ci girkin jiya yake har na fara jin walwala da nishadi <laughs> <laughs> eh, me haka me faru wanki fa kike yi